majina a jikin mutum ita kuma tana tabbata ne bi iktaril albani da yawaita shan nono in mutum zai zama daga cikin abincinsa kullum nono zai yawan sha wal fawaki da kuma kayan marmari koyaushe zai waye gari zai zama gwanda zai sha zai sha gwanda zai ci ayaba zai sami irin su abarba da sauransu yana ci to sai su kara masa majina zai ga ciki ya saki sai ya ta abin nan sai ka ga yana kamuwa da wani abu yace da yawan shan nono da kuma fawaki wa akali baridin radibin da duk wani abinci mai ɗabi'ar sanyi mai ɗabi'ar ɗaita don ana yi wannan yake faifarwa fa ya kawo minhu fataratin fil sai kuma raunin jiki ya samu shi mutum dinga jin kasala sannan wara hawatin fil mafashili sai kuma ya dinga samun mafashil su ne gaɓoɓin jikinsa duk sai samu rahawa shi saki wasu ilal hawa hawa ɗinsa kuma sai su nauyaya sai ya dinga ganin idansa yana samun matsala idansa ya samu matsala jinsa ya samu matsala da irin wa'annan da ya hatta su ɗanɗanansa sai sun samu 'yan matsaloli shi kuma wannan ne yake faruwa ya ce in kaɗa hu bil asali wal fulfuli in mutum ya tashi yanke shi bil asali da, zuma wal fulfuli da kuma citta ne kwaya irin mai kwamso ita ce kira fulfulu ita citta ne yatsa da ke kira zanjabil wadda ƙura'ani ke kira zanjabila zanjabila citta mai yatsa kenan ita kuma wannan mai kwaya ita ce kulhulu shi kuma kanin fari dama kamar da larabci ne shine karamful karamfula ke ta da shi kamar za a yi maganin majina zuma tana yi kuma a haɗa wani abincin da za a dinga sa masa ya citta shi ke na kuzbura shi kuma shi ne masoro kuzbura wa kullu harin ya bisa. haka nan duk wani abinci mai ɗabi'ar zafi ya bi sun ko mai ɗabi'ar bushi wanda baya sa wato danshi ya ƙaru da ɗaita a jiki in aka yi amfani da shi wa ƙa'al itidalu sai daidaito na ginin kwabar jikin mutum sai ya zama ya afku wa in ta sahala in ko mutum ya sakaci majina ta yi masa yawa bai samu maganin ta ya amfani da shi ba wajen tsarin cin abinci wato duk shehu ne yana ta gaya mana yadda ake daidaita abin musamman da abinci sai dai in har abin ya yawa ya fi karfin abinci to dole sai an ƙara da ɗan wani abu shine sun yace da su tiban jiri su su su su abin nan su su eh, tsaho kaga wannan abin ya haura abinci dole sai an shiga wannan zai ce in mutum ya sakaci adda ilal hummal mudbika in mutum ya sakaci majina za ta kai shi zuwa zazzabi mudbika wa hiya sab'atu ayyami shine wanda kwana bakwai duk a cikin zazzabi yake ba'ada hararatin tahiju jami'il badani tare da zafin da zai haɓaka jikin gabaki ɗaya zai mamaye gangar jikin mutum kakaf ce zama jikinsa gaba ɗaya ya juya ya zama zafi wa huwa al-bukharanu shine kamar hayaki ko kuma tiriri fa ya al khalasu ba'adu to bayan wannan kuma sai ga mutum ya wattace awul halaku ko kuma mutum ya halaka wa huwa al-galibu shi amma ne mafi yawa annan yana nufin mutum ya yi sakacin har abin ya faru to watakila yin jikin ya gama haɓaɓɓaka ya zaɓaɓɓaka sai kuma abin ya sake shi sai ya warke ya ce ana samun haka wani kuma amma mafi yawa to matsala ce take faruwa ana iya halaka da wannan in ba a tashi sai an yi magani ba wa ya kawo min hulbarasu ya ce wannan in an sake majinar in ta mutum yawa ba a yi maganin ta ba ya ce kuturta tana samun mutum walfaliju da kuma shanyewar jiki gefen jikin mutum tsari ɗaya sai mutu gaba ɗaya majinar ce sai ce wadda wa uhu shi ko maganinsa bi shirbi mustahil balgami ta hanyar shan abin da yake maganin majina kamar irin su fulaskoci ne a sana wanda annaba yake na ke shay'un dafa ulmauta la dafa sana da akwai abin da yake iya maganin mutuwa yake da fulasko zai yi to wani su suke maganin ita a majina mutane sukan tabi to kuma yanzu shi ma fulaskon yawan an zo sai ka tarar suna haɗa shi da agawagi ko su haɗa shi da saiwar lalle wannan ba daidai ba ne a sa a falasko kaɗai a amfani da shi shi kenan sai mutum ya wannan kuma in mutum bai kai ga wannan shan filaskon ba ma dan dai katta yawa hadda a kai sai an sha magunguna kuma mutumin da ya san tsari in ya gama cin abincin sai da komai da daddare kafin ya kwanta sai ya samu ya kanwa ungurnu sai ya dan kaɗa ta kaɗan a ruwa katta zafi san kuma katta zama ba ta dan fito an ji ta ba kafin ya kwanta sai ya sha to duk abin da yake cikin sa na aurin wannan majinin da waye zai tattara da safe ko yana tashi da asuba sai ya tsuguna duk abin da yake cikin sa zai fita to da safan kuma in ya tashi ya gama komai sai kuma ya yanka dan leman tsami kaɗan a dan kofi ya zuba ruwa sai dan matsa lemon tsamin sai ya sha to shi kuma sai ƙara tattarewa waje kuma fitarsa yana harkoki dinga yawan tsuguno shi kuma leman tsamin zai hana ni haka so uku kenan sai ga ya samu lafiya sai da wanda ya shafi irin wannan majina sai gaba sai ta kwantar da shi ba to haka ake yi waje ya dace kalɗi sauda kuma ƙaruwar amai wannan ɓangaren aman yakan ƙari ne bi ikisari duhun ta hanyar yawan cin duhun shine dawa wala hanyar bakari da kuma naman saniya don daman sun ce fiye yawan naman saniya cuta ce a jikinsa amma kuma madararta magani ce shehun zai magana nan gaba in dai mutum zai yawan cin dawa ko yana yawan cin naman saniya to zai game da matsalar jini amai kuma ta da yin yawan ya karuwa a jikinsa sai zama kusan ba shi da abin da zai fi yawan damansa irin amai sai ce wani hau zalika da makamancin wannan sai ya bida maradu bi fatratil badani sai rashin lafiya ta samu ta hanyar raunin jiki wa shiddatil aqashi da kuma tsananin kishirwa fa in adalahu in ya daidaita shi bi shurbi labanil bakari da shan nonon saniya min tahatar dar'i wato a ƙarƙashin hantsa ma'a sukari tare da sukari ma'anar wannan sai mutum ya kusanci fulani kenan dole ya je ana tatsowa take <laughs> ana tatsowa take a cikin ƙwarya kurin sai je faɗan sukarinsa ƙwaya biyu uku kurin sai ya ka'a sai ya sha amma da an ja daga gurin aka matsa aka tafi wani guri sai ya canja daga abin da ake bukata eh shine kamar irin Suleiman zaki ne kuma ta je gindin itaciyar aka ciro ta take isha guda ɗaya to irin wannan da ake ka mana sai ya sha goma sha biyu bai aikin wancan guda ɗayan ba eh, in dai a gindin ce da ya sha to haka zai mata amma ai wannan sha biyu ba zai aikin guda ɗaya wanda mutum zai sha a can ba to shi ma nonon saniyar haka da an same shi aka da ana tatso shi take da ɗuminsa madara da ɗuminta sai a jefa ɗan sukari a gaura sai mutum ya sha to yana maganin wannan abin nan ɗin in kuma ya sha ya gama to kuma kai ya shiga rana kuma mutum ya kuskure sha ne shiga ranar to ba zai mu ba da nan da ya dinga gudawa kenan yasa lokacin bafulatin ya so mugunta kana tafiya a dawa a riga sai sai ai eh, eh, kam zo ka karbi madara mana in ka zo ka karba ka sha ka koki kana gode sannan wa akali harin raɗabin da kuma cin abinci mai ɗabi'ar zafi raɗabin kuma wanda yake mai ɗabi'ar ɗaita in mutum ya haka saha to sai ya samu lafiya wa in ta sahala idan ku har mutum ya sakaci da lafiyarsa a ɓangaren amai har zama ne ya ci ƙarfinsa adda da'ilar jarabi to zai bayi zuwa cutar aljarabu shine kazuwa wal jizamu da kuma kuturta <coughs> wal da kuma shanyewa jiki duk amai yana iya kawo haka shi ma kamar yadda majina take kawo wannan to akwai barasu akwai jizamu duk kuturta ce barasu kuturta ce jizamu kuturta sai dai ɗaya ita ce mai yanyanke fata ta sa in yatsu su guji tsire ɗaya ko mai yin dabbara dabbara a jikin mutum shine bambancin su kawai ah, wa humar rubu sai kuma humar rubu ita ce rashin lafiya ita ce zazzabi wanda mutum zai kamu yau da gobe daina cikin zazzabi kuma jibi lafiya kalau gata da citta kuma zazzabi to duk wannan amai shi ke haifar da wannan ya sa mutum ya sami cutar kazuwa kuturta shanyewar jiki da kuma zazzaɓi wanda zai dinga zuwa kwana biyu kwana ɗaya yanke sai ce wala ta kare ta kaɗau wato ita humar rubu ɗin sai ce kamar ma ba za ta yanke ba wadda wa uhu shirbu mustahil sauda shi maganinsa shine a sha abin da yake yanke amai yake takaita shi in mutu game da wannan sai ya sha Allah da shi Allah maganta masa to wannan yana nuna mana ne dole ne mutum a rayuwarsa a tsarin rayuwa a musulunci sai mutum yana kula da cin abinci ana tsara abincinsa yadda zai zama ba zai bar majina ta yawa ba ba za a bar jini ba zama ya ya wuce ka'ida ba za a bar wato amai ya wuce ka'ida ba ba za a bar shawara ta wuce ka'ida ba ka'ida ce a samar da irin wannan a wayar da kan mutane wanda ake kiransa a tau'iya kan mutane ya waye su san yadda ake cin abinci an samu wannan asibitai za su zama ba mutane da yawa a ciki asibitai ma zaman kan za ta buɗe ko na barkatai za ka neme su duka rasa domin ilimi in ya ƙaru cikin mutane to hukuma takan samu ragin kashe kuɗi domin lafiyarsu za ta ƙaru sosai ba za a dinga kashe kuɗi wajen kiwon lafiya ba in ilimin mutane ya ƙaru akan rage kuɗi wajen tsaro domin wayayyu ba su iya tada fitina ba su iya ba su iya abka kansu cikin tashe-tashen hankula ba sun san cewa garinsu da inda suke zaune ba su da wani gurin da ya wuce shi a duniya in suka tada zaune tsaye a gurin ba su idan za su koma duk wayewa ita ce take sannan aka ilmantar da jama'a komai sauki yake ba a kashe kuɗi da yawa a cikin tafi da harka ta rayuwa shi kansa magidanci in ya san irin wannan tsare-tsaren iyalinsa suna cin abinci bisa ka'ida to ba shi ba yawan koyaushe ana ana damfare da asibiti asibiti kamar yadda yanzu al'umma mu take kowa ka taba shi banda wanda Allah ya kiyaye baya wato kuɗaɗen da ake kashewa kullum a wajen zirga-zirga ta kai mata ta kai ya'ya shi kansa kullum yana da yawa sannan a ce har ma sai kana aje da likita naka na musamman duk wannan rashin tsarin cin abincin shi ke haifar da irin wa'annan abubuwa amma akwai tsari na cin abinci mai kyau to za ka ga ta jama'a sun lafiya sai dai abin da ba a rasa ba rashin lafiya ta yin kafara ta daga darajar mutum wurin Allah to shine kawai za su dinga afkuwa amma ba na sakaci irin wannan ba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام في دبائي wannan fasalin a sheik rahimahullah ya ajiye shi ne kan ɗabi'un abinci yadda ɗabi'ar abinci take kuma take yin tasiri a jiki to sai ya ce nabda'u bil hububi za mu fara da tsaba abin da ya danganci tsaba da ita zai fara to a cikinta sai ya fara da alhinda ita ce alkama sai ce haratun raɗabatun sakilatun ɗabi'ar alkama abinci ne mai ɗabi'ar zafi raɗabatun ko mai danshi sakilatun ko mai nauyi a ita uwar hanji to ce to ga ɗabi'ar ita alkama sai ce da ƙiƙuha garin alkama ma'al hulba idan aka haɗa shi da hulba aka niƙe to in za a yi abinci da shi ko a yi kunu ko a yi to ko a yi salala to yi kallilal aura masalba dukkan wani kumburi da yake jikin mutum wanda in ka taɓa za ka ji shi sandan, ba za ka je ruwa ba tuwon aka yi amfani da wani sai ya saɓe wasa koha sauyi ɗinta kuma shi ne kamar wata su laraba suna yin um, suna da ita alkama <coughs> ah, in ka ambaci sauyi a nan sai mu ambaci shi kamar yadda ake shan garin rogo ko kuma a yi dambu irin wanda in an yi ake sa masa ko nono da makamancinsu wanda kamar fulani suna biki sukan yi dambu a zo a dama shi da nono a kawo kuma man shanu a zuba masa ana sha to shine sawik a cikin yaƙoƙin annabi alaihi na akwai wani yaki da ke kinsa ga sawik sawiƙai yaƙin gari wanda aka bi mutanen maka suka gudu suka bar garin nasu sawik din aka kwakwashe aka dawo aka shasha to ake kinsa ga zotis sawik. to shi sauik din garin ko dambun na ita alkama ma'a sukari idan aka haɗa shi da sukari yalinus sudura ko yalinus sadara wato yana tausasa girji idan mutum yana samun ciwo a kirjinsa yana jin ciwo yana zafi don zai dinga samun wannan abin nan ɗin garin alkama ɗin in an soya shi a jika shi kamar yadda ake jika garin kwaki haka a sa masa sukari ya sha to yana taimakawa wajen daidaita kirjin mutum ya daina ciwo sannan waya zidu dufi dimag yana kuma ƙara wato kwakwalwa ta mutum wato basira walbasari kuma yana ƙara ƙarfin gani wayo ƙawil ba'ata sannan yana ƙarfafa ƙarfin ɗa namiji mazakuta wayo shaddidil a'ada ita ce ba'a wa yushaddid al'ada ad-da'ifa duk wata gaba a jikin mutum wacce take rarrauna ba ta da karfi ko a ga mutum mara karfi ne haka Don za a dinga ba shi irin wannan sai kowace gaba su ta zama kwakwara in ka ji shi sai ka ji shi da gaugau to ya ce ga inda alkama take zai ce al'urzu ita kuma shinkafa harun ya bi su abinci ne mai ɗabi'ar zafi da kuma wato yi busa shine bushi mu'tadilun tsakatsaki take a cikin uwar hanji ita ma sai ce ya dubiha bil labanil hamidil manzu'i idan aka dafa shinkafar wato a wajen dahuwar sai aka sa aka zuba mata nono mai tsami kuma tsala shine almanzu wanda aka kada shi kaɗaɗɗe aka fitar da man ciki inda aka samu shinkafa aka dafa ta wajen ruwan dahuwar aka zuba nono mai tsami wanda aka cire masa wato kaɗaɗɗe wanda aka cire masa mai shi kuma amfaninsa kabe da idalakal baɗani idan cikin mutum ya saki ko shi da an jima sai shiga ban aiki yana tsuguno to in ya ci wannan shinkafar zai daina wannan azurratu sai masara sai ce bari da ton ɗabi'ar ta sanyi ce ya bisa tun akwai kuma yi busa bushi tare da ita wafi ha ita dalo a cikinta akwai daidaituwa ita wato bata zama wato ta wuce can sama ba kuma ta yi ƙasa ba akwai daidaituwa a dangane da ɗabi'unta na sanyi da kuma bushin sannan hafifatun alal ma'ida tana da rashin nauyi a cikin uwar hanji in ta shiga uwar hanji ba ta nauyarta Atul hadmi mai saurin narkewa ce ha, kuma mai kyakkyawan narkewa za ta narke sosai ta bi jiki wasa wiƙuha ma'as sukari garinta idan aka yi tare da sukari kamar yadda mutanen ƙauye suke yin rambo a niƙa gero ɗin ake soya gero kuma a niƙa shi ake ake kwaɗanta shi da kamar rama to irin sanye wata shekara mun taɓa zuwa wani gari ba ban taɓa sanin rambo ba haka sai aka kawo shi na kalli gari ne aka kwaɗanta wannan ramar da shi dukkanin mutu da yan gari yan birni ne muka kalli juna muka kalli muka ce ba wanda zai alkunya ya ci don ɗauka muka duk wanda ya ce sai dai a da da shi a mota rangaranga yana ta gudawa don ɗauka muka ɗanyen gari ne ashe soya shi ake yi soya shi sannan a yi masa shi da mun san soyayye ne ai da ce mu ci to shine garin natan aka yi masa haka tare da sukari ya ce yusilihul amrada yana maganta rashin lafiya iri-iri wai dafi'ul hararata kuma yana buce zafin jiki wanda mutum zai dinga ci walwahajar lazifil jaufi da kuma zafi da mutum zai dinga jin cikinsa yana wani irin zafi ya dinga jin zafi a ciki tun yana haɗa wannan garin masara ɗin tare da sukari in an koya ta ya zauna yana sha tun allah da zai samu sauƙin wannan addukunu shine dawa baridun yabisun tana ɗabi'ar tana ɗabi'ar wato sanyi ya bisun kuma akwai busa wato bushi tare da ita saƙilun alal ma'ida tana da nauyi ita dawa a uwar hanji baɗi'ul ulhadmi tana da wato rashin saurin narkewa a ciki ba ta narkewa da sauri sannan ya hijul ilala saudawiya ita wannan tsaba tana wato tana da cikin tsabar da in ana yawan cinta takan tayarwa da mutum cututtukan da suka shafi kumallo shine wuya. wala yuslihu akaluhu illa li ahalil kaddi cinta baya inganta sai ga ma'abota wahala mutumin da yake zuwa ya saran ƙasa mutumin da yake tura kura ko amalanke mutumin da yake ɗaukan dako wanda yake zuwa yana kaftu wanda yake zuwa yana huda wanda irin waɗannan to su ne wanda suka cancanci su dinga cin dawa ita ce kaura da bahaushe yake faɗa to in yi wannan shi kenan sai gan shi girgir da shi yana ta cin abinsa to tana da nauyi a uwar hanji tana da rashin narkewa da wuri sai ce to wayannan su ne za su dinga ci sai ta narke a jikinsu ta bi ba za ta dinga yawan tayar musu da wannan cututtukan suka shafa amai ba sai ce ita ma kuma yukalu bil labanil halibi ma'as sukari ita ma ana iya amfani da ita haka a haɗa ta da da nono amma nonon ba ba mai tsami ba alhalib wanda yake madara a haɗa da sukari wa samani da kuma da kuma kamar man shanu fa ya ata dilu to sai ta daidaita wajen sanyi da da wannan bushin nata da kuma nauyin da ke ta da shi sai a samu daidaituwa wa iza akala hubuzahu ya bisan idan aka ce an yi wainarsa wainarta aka ci ta haka ba tare da miya ba tana amfani wa habbahu magaluwan ko aka sami tsabar aka dafa ta kurin ita ma aka ci abada idlaqal badani shi ma in cikin mutum ya saki yana ta tsugun wato yana gudun dawa shi ma in aka ci sai wannan gudun dawan ya tsaya alubiya sai lubiya ita lubiya a yanzu abinda ake kiranta lubiya da harshen mutanen lebanon shine gurji shine lubiya amma waɗansu a nan ƙasar sukan ce da ita lubiya waken gwari amma a yanzu dai duk masana da dictionaries da sauransu da duk abin da ake yin amfani da shi a yanzu a duniya lubiya abin nan ce a gurji ne sai ce baridun ya biso mai ɗabi'ar sanyi ne ko mai ɗabi'ar bushi radiyon abu ne wanda yake ba mai kyau sosai ba can wanda za ce na cikin kyawawan abinci wanda ake fatan a dinga ci saƙilun kuma yana da nauyi a hanji da hiji sauda yana motsa yana tada amai wa ha harun kuma taushanta harun wato abu ne mai ɗabi'ar zafi layyinu ko mai taushi hafifon ko mai mara nauyi a uwar hanji za shuriba ma'asamni idan aka sha shi tare da da man shanu wasu wasukar tare da sukari ya linul yubusati yana maganta bushi na jikin mutum allatifi sudur wanda yake kirje don kirjin mutum yana kamewa ko likita ya tabbatar cewa yana da matsaloli a kirji ko kuma wato al'uruk jijiyoyinsa suna bushewa wanda wala a da kuma gaɓoɓi sai a ga kurin gurare a jikinsa suna bushewa yana yankwanewa to idan mutum yana cin wannan taushen da aka yi aka zuba masa man shanu aka haɗa da mai gishiri sai a sa sukari kuma sai a sa man shanu in mutum yana shan wannan ya ce duk sai ya samu sauƙi daga waɗannan abin da yake sa jikin mutum ya bushe ya yankwane ana cin wannan taushen sai a samu sauƙi a warke sai asimsimu shine riɗi harun shi kuma mai ɗabi'ar zafi ne ya bi sun kuma mai bushe ne dasimun kuma yana da mai a jikinsa sai gushin nafsa shi yana game jiki ne gaba ɗaya za ka sura in yi yawa wajen ci inda za a dinga cin abin da aka yi shi da riɗi mutum ya ci shi da yawa to game jikin mutum yake wato in ya game jikin ba wai lafiya ake nufi ba zai samu duk jikin mutum gaba ɗaya zai gamu da larura ne wayur ma'ida ita kuma uwar hanji wata ita ce take da aikin narka abinci ita kuma zai sassauta ta ce sako-sako to kaga daga nan matsala ta samu kenan wa dafa odararihi magance cutar shi simsimu a ah, shine Allah ya min minhu illa kalila mutum ya zama ba zai ci ba sai kaɗan ma sukari tare da sukari dan dai irin kantin nan da Hausawa suke yi ba mai gishiri ba za a ci to a ci iya irin wannan to Allah da sai zama ba zai zama ya cutatar ba فصل أفضلها لبن الأنعام a wancan ya magana a kan tsaba wadda ake ci ya lissafa abubuwa da dama abubuwan da ake ci to yau kuma sai yake magana a kan nono to shine ya ce mafificin nono shine labanul an'ami lonan dabbobin ni'ima su ne wanda ubangiji yake magana su ne samaniyatu azwaj dangi ko kuma aure takwas min al sinaini ومن المعز السنين ومن الدعن السنين ومن الإبل السنين البقر السنين ثانية لكم سا معز السنين ɗan akuya da akuya da anisinayin tinkiya da rago iblisinayin raƙumi da taguwa wannan su ake kansu al'an'am su ubangiji ya halitta a ci amma walhaila khayla wal bigala wal hamira sai ce litarkabuha wa zina da doki da kuma alfadari da kuma jaki ko ɗan bahar wannan buha wa zina hawa ake kuma a yi ado da su ba nonansu ake sha ba to wayannan su ne wanda ake amfani da su don haka watakila akwai nonan dabbobi da dama kamar kamar irin su jamus ta wataƙila za a iya kwatanta shi da na saniya amma ita ta dawace jamus ita ce ɓauna kamar irin su nonan barewa da sauran dabbobi haka da suke dawa to waɗannan nonan waɗannan dabbobin al'an'amun da ubangiji ya lissafa ce su ne suka fi amfani sai ce wa fi labani ha salasatu jawahir a cikin nonon wayannan dabbobi akwai waɗansu abubuwa manya-manya masu ƙarfi ginshiƙai guda uku shi daman nono ubangiji yana nuna cewa ku lura da nono ubangiji yana bai da shi yana fidda shi ne min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin min baini farsin wa damin Allah ya ce tsakanin timbi wannan kashin da yake cikin timbi da jini da wa'annan biyun ubangiji yake fidda nono wancan ɗoyi yake wannan ƙarni iki wannan diddiga ce wannan ja iki amma sai ce ya fitar da labanan halisan sa'igar lisharibi nono ne gashi nan mai daɗi mai ƙanshi wanda in an sha shi ba a kwarewa ba wanda zai taɓa ce maka nono ya shaƙi ya ƙware shi saigar lisharibi na kenan ka sha ruwa ya shaƙe ka ya ƙware kama banda nono ubangiji ya ce to wannan hikima ce tasa wadda yake tatse tumbi da jini ya fitar da wani abu fari fat mai amfani to shi wannan abin da Allah ya fitar sai ce akwai abu uku a ciki wanda ake samu a cikinsa akwai ma'iyun akwai abin da yake ruwa ne wato yana da ɗabi'a ta ruwa baridun raɗabun kuma yana da ɗabi'ar sanyi raɗubun kuma mai danshi sannan akwai jibuniyun akwai jibun a cikinsa shine wanda idan an tashi aka dafa shi kamar nonon raƙumi ko na akuya da sauransu shine ake yin shi shine jibuni ko kuma a yi abin da ake kiransa ciku shine jibunu ciku kenan to a cikinsa akwai maddar da ta shafi ciku ita wannan madar da take iya zama ciko dinnan ɗabi'arta shine baridun qabidun mai ɗabi'ar sanyi ce kuma qabidun mai riƙewa ce riƙe ciki take da shi in aka samu aka ci irin wannan sai ya sa ciki ya ɗaure sannan akwai zubadi shine kamar kumfa sai ka ɗauke shi kamar man shanu da ake fitarwa shi kuma harun raɗabun mai ɗabi'ar zafi ne kuma mai danshi mulayyunin mai kuma tausasa wato halitta jikin mutum ne to shi a nono nan ake samun abun guda uku to don aka sai a shek rahimahullah ya ce labanul bakari ajwadul albani Da a cikin nonon waɗannan da na raƙumi da na tinkiya da na akuya su ce wanda ya kyau shine nonon saniya shine ajwadul albani mafi kyan nono nonon saniya da kaulihi alaihi salam saboda faɗar manzo Allah mai tsira da amincin Allah alaikum bi albani bakari na hore ku da yin amfani da nonon saniya fa inna ha shifa'un mm. domin nonanta ba ma magani ba waraka ne shine shifa sannan wa ha ko wa ha. shi kuma manta man shanu da wa'un magani ne wa lahamuha da'un shi kuma namanta cuta ne adama <laughs> da su rubuce-rubuce da su magana akan naman saniya shi cuta ne ba a san cinsa da yawa eh, a sha nonon dai a sha man wannan shi ya kafi so yasa za ga mutanen mu na da dattawa sai mutum ya kama sa dunkule dunkule dinga gutsira yana hadiya yana hadiya sai ya hadiya ya kanir eh sannan sai ya sha ruwa sai ga sanyi bai sai kama shi da sauransu ba su kananan yara haka za ga an ɗauko shi an bararraka an tsora shi a wuce sai a ɗan zuba ruwa in aka yi tafi sai a dinga ba shi suna sha sai ga duk wata cuta take makogoro take kirji duk sai ga ta fita yara su lafiya waɗansu kuma sai ga sun ma toya man shanin kaga ta hanci suke kura shi su sha su sha su sha su sha sai gan su da gaugau to duk gashi nan saboda magani ne nonon shi ma haka magani ne yanzu idan mutum yana yawan ciwon kirji ya ta zuwa asibiti yana magani ya rasa yadda zai yi tun zai zai dinga samun nonon saniya da la'asar ana tatso shi sai a zo sai a tafasa shi in aka tafasa wannan madarar da ta yi ta dan huce sai ya ɗauka ya dinga sha kamar shayi in ya sha kofi ɗaya biyu da safe a sake tatsowa a tafasa ba na jin zai kwan uku yana sha sai nemi ciwon kirji ya rasa nonon saniya haka yake da ake ce magani ne namanta kuma sai dai a ɗan lallaba dai kuma dama shi namanta yana daga cikin jan nama wanda likitoci da yawa wanda suke da yar ɗaurarwaye za su hana su can jan nama sai ce sai dai mutum ya dinga cin farin nama shi ne naman kaza da na kifi amma jan nama saniya ita ce mafi girma a ciki wanda yake da ka irin na kafa din nan wanda ga mutum na ciwon kafa a rasa kansa a ita magani sai likita ya hana shi cin nama irin wannan to sai ga ya ke duk ranar tsautsayi ya sa shi ko kuma kwaɗayi ya sa don ya kashe kanwar kanwar da take tare da shi ya ci wannan to kuma sai kwan bai bacci ba sai ya gane ya gaya likita amma ba shi magunguna ya shasha ya dausashe shi shikenan sai ga ya wuce to shi haka naman ta ike ba lafiyayye bai fiye damunsa ba sosai amma shi lafiya yanzu nan sai ta da rashin lafiyar wa halibul bakarati ko halibul bakari nonon saniya ah, to da wuce da ce na halibul bakarafi sai na ce halibul bakari in an ce albakar saniya gaba ɗaya ta duniya kowace iri amma na ce albakarati kwaya ɗaya nake nufi kamar yadda ka ce a shajaru dukkan itace na duniya ya shiga cin ka ce a shajaratu to kwaya ɗaya kake nufi ita wannan taɗin ta ifradi ce ba ta ta ta'ani su ba ce in ka cire ta shikenan ya zama jam'i kuma eh. halibul bakari nonon shanu kenan zan ce inda hausa ne ko <coughs> za shi riba min tahatir dar'i idan aka sha ta karkashin hantsa kamar yadda falani suke je ya kama hatsa isha isha isha ko kuma ya tatso nan take da ɗumin isha ko irin wanda suke yin diddiddid shi ma abinci ne diddid ake ca da shi an tashi wannan ake gero ake zuwa a daka a turmi ana daka shi ana daka shi sai ya zama gari sai a tafi da shi jikin dabbar a cikin a cikin turmin za a tatsa nonon a kan wannan garin da haka za a gauraya shi sai a sha shi ma masu wannan lafiya suke sunan abincin ana ce da shi diddiddid shine laraba in ka karanta hadisin nan na annabi alaihi salam na na wannan mutane suka shiga dutse irife su din nan hmm. ai kaga daga ciki yana cewa shi baya baya bawa iyalinsa gabuk shi gabuk ake ta da shi larabci amma mu a nan nahiyar afirka diddiddid ake cewa gari a haɗa daka shi sai ya gama da kuwa sai a je da shi ƙarƙashin dabba a cikin turmi sai ta alkama in ka ambaci sauri a nan sai mu ambace shi kamar yadda ake a haɗa daka shi sai ya gama da kuwa sai a je da shi karkashin dabba a cikin turmin za a dinga tatsa nonon kur bai ma fita ko ina ba nan da na sai a gauraya a raba mutane su sha to shi in aka yi masa wannan a sabal badana sai ya mai da jiki mai taki jikin mutum komai sai ya ji bajau a jikinsa zai zama lafiyayye komai da ake nema na jikin ɗan adam da abinci ke bashi zai bashi sannan kwaikwayensa na halitta wanda yake haihuwa zai samu taki sosai saboda haka kaga wanda suke watakila ba sa haihuwa da yawa an harka je likita ya auna sai ya tarar yawan kwaikwayen halittar baya kaiwa miliyoyin da ake bukata in bai kai ba mutum ba zai haihuwa to in ana shan irin wannan a karkashin hantsar ko kuma daga an yi a tatso nan take a bashi isha to zai ba shi wannan abin takin zai yawa wannan ƙwayoyin za su hayayyafa sai ga yana haihuwa kuma in an ce albakar saniya gaba ɗaya ta duniya kowace iri amma na ce ta ƙwaya ɗaya nake nufi kamar yadda ka a shajaru dukkan itace na duniya ya shiga cin ka a shajaratu to ƙwaya ɗaya kake nufi ita wannan taɗin ta ifradi ce ba ta ta ta'anisu ba ce in ka cire ta kenan ya zama jam'i kuma eh. zahalibul bakari nonon shanu kenan zan ce inda hausa ne ko <coughs> idza shuriba min tahtir dar'i idan aka sha ta karkashin hantsa kamar yadda falani suke je ya kama hantsa isha isha isha ko kuma ya tatso nan take da dumin isha ko irin wanda suke diddid shi ma abinci ne diddiddid ake ca da shi an tashi wannan ake gero ake zuwa a daka a turmi ana daka shi ana daka shi sai ya zama gari sai a tafi da shi jikin dabbar a cikin a cikin turmin za a tatsa nonon a kan wannan garin da haka za a gauraya shi sai a sha shi ma masu wannan lafiya suke sunan abincin ana ce da shi diddiddid Eh, shine laraba in ka karanta hadisin nan na annabi alaihi salam na na wannan mutane suka shiga dutse irife su din nan hmm. ai kaga daga ciki yana cewa shi baya baya bawa iyalinsa gabuk shi gabuk ake cewa da shi larabci amma mu a nan nahiyar afirka diddiddid ake cewa gari a haɗa daka shi sai ya gama da kuwa sai a je da shi ƙarƙashin dabba a cikin turmin za a dinga tatsa nonon kura bai ma fita ko ina ba nan da na sai a gauraya a raba mutane su sha to shi in aka yi masa wannan a sabal badana sai ya mai da jiki mai taki jikin mutum komai sai ya ji bajau a jikinsa zai zama lafiyayye komai da ake nema na jikin ɗan adam da abinci ke bashi zai bashi sannan kwaikwayensa na halitta wanda yake haihuwa zai samu taki sosai saboda haka kaga wanda suke wataƙila ba sa haihuwa da yawa an arka je likita ya auna sai ya tarar yawan kwaikwayen halittar baya kaiwa miliyoyin da ake bukata in bai kai ba mutum ba zai haihuwa to in ana shan irin wannan a karkashin hantsar ko kuma daga an je a tatso nan take a bashi isha to zai bashi wannan abin takin zai yawa wannan kwayoyin za su hayayyafa sai ga yana haihuwa kuma shine ce a kaza badina wai su launa sannan yana fece launin jikin mutum sai ga fatar mutum tana kyau da ya zuba ruwa sai ga yana darewa kawai ba zai zama karasansa a dinga safa ruwa ana wanke da kyar ba sai ga jikin da an sa ruwa sai ya dare kamar mudubi to shan nonon ta irin wannan yana haka sannan wai a ata sannan yana ƙara ƙarfin mazakuta na namiji ne aure sannan wa quwwatul da'ifa duk wata gabar mutum da take rauna in aka samu mutum talalabuwa idan ana ba shi nono irin wannan yana sha sai ya gan shi kwakwara shi kenan sai ya lafiya fa'izan kada amma idan nonon ya yanke aka raba shi da wannan hantsar ita wani guri mai nisa kana bare da zaɗaban sakilan sai ya zama mai ɗabi'ar sanyi ko mai danshi kuma sakilan mai nauyi to a nan gurin sai ya zama kuma da illa to sai shi dab daf maganin cutatarwar tasa an yi ɗale a alan nari sai a sa shi a wuta shi za ga da yawa masu nono sukan dafa shi tun aka dafa shi shine hatta yuzhibal ma'iyata ko hatta tuzhibal ma'iyata sai wutar ta janye ruwan da yake cikinsa wanda shi in aka bar shi haka ba a dafa shi ba to zai zama da illa zai yi nauyi cutar da mutum watakila ko ba ta fili haka ba hmm. zai samu wato takaita a lafiyarsa kamar in aka ɗauko nono aka raba shi da inda hantsar take aka yi nisa da shi daga saniyar to maganinsa shine a dafa shi in aka dafa shi shikenan kowa ije isha zai zama mai amfani kuma dafin da yake cikinsa zai iya cutatarwa wutar ta kau da shi yusta'malu kama zakarna sai amfani da shi kamar yadda muka faɗa irin yadda ake amfani da shi ta wancan maganin da ake faɗa zai yi wallabanul hamidul munaqid nono mai tsami kuma ka kindurmo baridun raɗubun shi kuma mai ɗabi'ar sanyi ne raɗibin kuma mai danshi ne yudifi'ul hararata shi kuma yana maganin zafin jiki wa yusakkinul wajha allazi fil jaufi wahijar allazi fil yana kuma tausasa zafin ciki shi ma da ike yi musamman in aka kone kasan aka ƙone akan so mutum mai kuna ya dinga yawan shan nono to yana dausashe wuta saboda da bala'inta wuta an ta ƙona wani guri a hannu ko kafa ko wani guri sai ta tafi ciki kuma sai ta je ta kume a cikin mutum dole sai an kula da cikin nasa an ba ba sai ta zama illa nan da nan sai ta kuma lalata masa waɗansu abubuwa a ciki sai na tuna. sai ta same shi shike sai ga yana fitsarin jini kuma daga nan kuma abu sai ya ɓaci to za ka shi ma nono yana daga cikin abin da yake maganin wato wato wuta da take koma cikin mutum ta kume masa in ana ce nono sai ta dausasar da wannan sannan yi musikul baɗana ya ce kuma yana riƙe ciki sai cikin ya in ciki ya zama ya saki to shi ma yakan cike shi hakan ra'ibul manzu wanda yake nono ne ra'ib wato a safi tataccen nono wanda babu datti a cikinsa shine ra'ibu su almanzu wanda aka cire masa wato mai ma'anarsa shine kaɗaɗɗe kenan wal hamidul munaqid da kuma wanda ike mai wato tsami sannan kuma wanda ike kindurmo sai ce baridun ya bisu shi ma ɗabi'ar sanyi sannan ɗabi'ar bushi shi ma magani ne sannan sai ce labanu da'ani raɗabun nonon aktinkiya raɗabun yana ɗabi'ar sanyi hafifun kuma mara nauyi ne a cikin uwar hanji mulayyinun kuma mai tausasa ma'ida uwar hanji ne sai tausasa ta ba za ta zama tana cututtuka ba wa samanuha wa lahamuha kazalik kitsanta da nonanta da ɗaya ne ita mafi yawa kamar tinkiya ita man aka ce za a iya fidda mai ko kuma kakide nata aka yanka aka komai aka samu wannan man da yake cikin nata kakide aka daskarar da shi shi ma ana ana cin ana amfani da shi to da nonanta da da da da man kitsan nata da kuma naman yace duk ɗaya ne kowanne shi yana da taushi a cikin wato uwar hanji shi abin da yake da taushi a uwar hanji baya wayarta tana yin aiki nan da na tafi da shi shi yasa zamu ga annabi alaihi salamu in zo shi a nama <coughs> to karfata yake shi ko kuma naman wuya to masana suka ce da karfata da naman wuya an gano cewa ba shi da nauyi a uwar hanji san ba sa nauyi ta ba nauyi mutum ce ba zai dinga jin wani abu da abin nan cikinsa ya irin tatil din nan ya ya zo har mashafa turare ba sannan ba ta samun wahala wajen narkar da shi sannan kuma abin da hanji yake zuƙa ya bi jikin mutum shine mafi yawa diddigar da yake zama bayan gari kaɗan amma mafi yawan nama wato wanda jikin yake zoƙa kaɗan ne wanda yake fitarwa ya fi yawa amma in na irin waɗannan ne su an fi wato ya fi wanda jikin yake tatsa ya ta amfani da su ya fi yawa da haka annabi da sai saboda ƙwarewarsa da baiwar da Allah ya masa sai aka ga shi wannan yake ci kawai sai ya ci karfata sai ya ci naman wuya saboda wannan su suka fi rashin nauyi uwar hanji kuma su suka fi amfani a jiki dan amfanin su ya fi yawa diddigar kaɗan shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani yake cewa da duk wanda ya duba cin abincin annabi alaihi salam yace ko bai taba cewa Allah ya aiko shi ba in ka auna ka karanta yadda yake cin abincinsa dole ka da annabi ne sallallahu illa anna albana an fa'u lil yubusati yace sai dai nonon saniya shine mafi amfani ga wato abin da ya shafi yubusa kamar a ce karancin ruwa a jikin mutum ko bushewar fata ko a ga leɓe na bushewa ko jikin mutum ya dinga bushewa nan da nan ko a ga yana bushewa yana kanjamewa to nonon saniya shi ya fi amfani wajen warkar da wannan labanul ma'izi nonon akuya shi kuma harun raɗabun hafifun yana da ɗabi'ar zafi sannan ko yana da ɗabi'ar danshi sannan hafifun shi ma ba shi da nauyi a uwar hanji ya za shi ta hatar dar'i idan aka sha shi ma daga tatsowa Yamfa marda wal asiha shi da marasa lafiya da masu lafiya duk gaba ɗaya kowa ya sha sai ya amfane shi labanul ibli harun ya bisun shi kuma nonon raƙumi mai ɗabi'ar zafi ne ya bisun mai kuma ɗabi'ar bushi ne shi kuma za shi riba ma'abauliha shi kuma in aka sha tare da fitsarin raƙumin ta hatar zar'i shi ma daga tatsowa kada alwaba min albaɗin limutawabba sai ya yanke cututtuka daga cikin da yake ɗauke da cuce-cuce iri-iri ko cututtuka iri-iri duk sai fi da su saboda haka musamman tarin tv yanke take ne babban maganinsa kenan na annabi zamanin zamaninsa duk wanda yake da irin wannan sullu ana kai shi daman sai annabi sun ce a kai shi a kai shi gurin raƙuman zakka daman da an kai sun sani kawai abinda za a dinga bashi za a dinga tatso nonon rakumi a bashi a dinga ɗiban fitsarin ana bashi yana sha kankace mai wannan ya zama kwakwara zai iya gudu zai iya komai huhunsa ya zama tas wannan haka ake shine magani ne na wannan sosai da sosai kuwa na tarin fuka da ake nonon rakumi a haɗa shi da bawalin rakumin a sha kamar yanzu ne da ake samun yara masu sikila da sauransu shi ma duk mai shakila in za a dinga bashi nonon rakumi ya sha cokali biyu da safe cokali biyu da ranar da shi ma ba za ta kwantar da shi ba sai gan shi ya watsake da yardar Allah mana wata ala san zamanin annabi alaihi salam an saba samun waɗansu mutane da suka zo suka musulunta da suna fama da tarin fuka shine yasa aka je aka kai su raƙuman tsaka. suka je suka dinga ana ba su nonon raƙumi da fitsarin raƙumi suna sha da suka yi lafiya suka yi ƙarfi malam kawai suka faki mai kula da su tun da adawa ne da suka kashe shi suka kore raƙuma kawai suka tafi da su to annaba sa sai na ali suka su kwana fato lokacin ga jarumai nan malam lafiyayyu eh, yu malam wanda ko gudu za a yi tsere mulshi da ake sawa shi da mala lafiyayyen mutane dagago ga karfin imani ga karfin jiki sai ce maza su bi annaba zai ce ku je ku kama min wani ai an gama eh, kana jin abin nan ya yake da suna eh, ka'abu dan zuhair yana cewa nubitu anna rasulullahi ad wala al kaddi mai yawan wahala kalilan naumi mai karancin bacci la sabra lahu anil jima' mutum ne ba iya haƙuri da saduwa da mace yana da kamar sai zama hariji kenan wa alaihi kuma a kansa yake dukufa wa fihi dararun azimun amma a wannan akwai cutuwa mai yawa fa in kana alburudatu aksara in kuma sanyin shi yafi yawa kana da launi sai zama da launi kamar kamar sai zama kamar kofi kofi haka awul yubusi fa a gabaran launi in kuma dan shi baki wato bushin ne fi yawa sai mutum ne wanda zai zama kura-kura haka wato mutum ne wanda koyaushe ka gan shi gusu-gusu ko zai wanka ya gama ya fito sai ga nan da nan ya yi datti a wustawa ya in suka daidai sai zama fara sasin launi kawai sai zama dai wannan wankan tarwaɗar wallahu alam alamu utadilu sai kuma tsaka-tsaki wanda shi kowanne Allah ya tarfa shi daidai wannan bai fi wannan ba wannan da sanyi da zafi da danshi da bushi daidai Allah ya haɗa su ba wanda ifo ni to an samu wannan shi ne ce ta da ladda ba'i uku wanda ɗabi'an nan tasa guda hudu suka yi daidai shi yasa ya ambaci abin al'amzu jatul hamsa su ɗanye biyar ya faɗi wa'yancan da wanda da akwai shawara da jini da amai da majina kowane wannan ne ya fi kaza wannan ya fi kaza to sai wanda kuma ya zama daidai shi suka haɗu suka zama biyar kenan ya kunu zakiyal fahami yakan zama mai kaifin fahimta mutawassidul hayati kila jikinsa kuma takan zama matsakaiciya ba zai zama jika-jika ba kuma zai zama ramamme ba kuma ba zai zama dogo can ba ba zai kuma zama wato gajere ba fi jami'i umurihi a cikin al'amuransa wajen wajen motsin jikinsa da abubuwansa da saduwa da iyali da kuma kowanne kadaran kada ke yi wallahu a'lam qultu ash-shaykh abdullahi ibn khudri rahimahullah yace fa jami'u ma marra min al-alamati duk abin da ya gabata daga cikin alamomin da ya lissafa inna ma huwa ala dariqil galibi wato an faɗe shi ne a bisa tafarkin yawanci bai ce dole haka yake ba wa ta takhalahu akan samu isa ba saboda yana suna mana cewa mashi'atul Tullahi mutlaqa wannan sunnatullahi fil kauni kenan Allah yana tsara abu ya bashi da alamar da jama'a za su gane amma ko ba dole bane a gurin sai zama komai haka zai tafi ba a kansa yana iya canja shi shi shine mashi'atul lahil mudallaka ita mashiyar Allah a sake take ba abin da yake mata kaidi shi yasa ubangiji ya tashi dan yana mana sunnatul fil kauni cewa duk inda za a haihu to sai an haɗu mace da namiji in sun haɗu to a haihu wani ita ce sunna da Allah ya ajiye amma dai nuna masa mana shi a irin tsarinsa da ikonsa wannan ba dole ba ne sai halicci adamu ba uwa ba uba nuna ku ni zan iya komai da ya tashi kuma daga kashin haƙarƙarin adamu sai halicci hawa sai da mai ta ba uwar sai daga jikin namiji aka yi ta ana tafa ana tafa da ya tashi wajen haihuwa annabi isa alayhi salam kawai sai aka haife shi ba miji ba namiji to dan ya nuna mana mashi'atullahi al-mutlaqa shi duk abin da iso inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu kawai to ba wani abu da bai bayi a gurinsa amma yakan aje wani abu dan mu gane wajen mu'amalar mu taimana mana sauki kawai to shi sa da shehu duk ya gama lissafi sai ya dada mu kan tauhidi sha zai iya saba dan Allah babu dole a gurin sa komai zai yi to shi ma wannan ya kawo mana ne don mu gane irin hikimar Allah a wajen halittarsa da kuma yanda ya samar da mutane da yanda kowanne ya faru ga irin yanda ake samun dan adam to dai ya gaya mana ne a tsari irin na likitanci da sauransu wanda idan mutum harkar likita zai zai da magani wannan zai taimaka masa sanin yadda mutum yake da yadda halittarsa take yadda ɗabi'unsa suke ko da magani zai masa ko na abu zai ɗora shi a kai ya san ta zai inda zai bullo masa ba irin yadda masu duba suke yi ba da tsubbu su kalli irin wannan su dinga cewa wannan ma'i wannan nari auren da wane da wane ba zai yiwu ba wannan babu shi a shari'a ko ɗaya ko ba don haka aka yi bayanin irin wayannan abun ba don haka shi shehu ya kama mana shi akan kiwon lafiya To daga wannan ne kuma nan gaba sai zai magana a kan abinci wanda zai nuna mana yadda abubuwa suke tafiya daki daki har ya kai mu ga inda idan rashin lafiya ta kama mutum ya san daga ina take tunda an gaya mana amai ga muhallinsa an gaya mana jini ga muhallinsa majina ga muhallinta an gaya mana shawara ga muhallinta to a nan ne za ka gane kowace cuta ina ne tushenta sannan ta yaya maganinta zai fito don a samu sauki sai sa ya ɗauko abin mu zama a cikin basira tunda ubangiji shi wanta ya halicci dan adam kuma allamul insana insana malami alam kuma kowane lokaci yana ƙara buɗa masa yanda zai amfani kansa dan ya ƙara tabbatar mana da shine rabbul alamina a wancan lokaci mun karanta maganar abinci da yake shiga cikin ma'ida uwar hanji idan ya shiga dama an faɗi guraren da suke narka abinci tun daga baki yau da Allah ya saka a cikin bakin yana da aikace-aikace masu yawa wanda sun kai goma wajen narka abincin tun daga baki wajen bai da shi ya zama mai santsi wajen magani wajen ɗanɗano wajen sanar da mutum wannan abincin yana kan daidai ko kuma ya lalace duk a wannan yau ɗin bakin yake sannan kuma kogoro shi ma ubangiji ya sa masa nasa sannan a tafa'i zuwa uwar hanji ita kuma ta fi kowane matata ta man fetur ko ta me ɗaukan zafi illa Allah maɗaukin sarki da hikimarsa baya bari mutum ya ji wannan sannan kuma ita uwar hanji ɗinnan nama ce kuma tana narka nama ta narka komai amma kuma ba ta narka kanta saboda wata hikima da ubangiji subhanahu da ta'ala da yi wanda malamai sun ce a jikinta akwai wata halitta ta majina wadda ta kai miliyan talatin da biyar a cikinta ita ce take kare wannan abin da zafin da narkewa da take da markaɗen da take yi ba ta markaɗa kanta wani subhanahu wani salasa idan an samu wannan abincin ya markaɗu ya zama abin da ya zama sai kuma ta tattara shi sai ta tura wa ƙaramin hanji shi kuma ya ɗiga masa nasa ruwan idan ya ɗiga masa nasa ruwan shi ma zai tattara shi ya gama to sannan kuma sai ya tura wa hanta ita kuma sai ta karɓa ta ci gaba da nata aikin to wayannan sune ne wayanda muka karanta ran nan cewa ita uwar hanji tana da wata tsaga da karkashin ta sai ta rufe rukuk idan ta rufe rukuk idan ba a samu ruwa ba sai kishirwa ta damu mutum in bai sha ruwa ba sai ya iya halaka idan an samu ruwan an sha kuma sai abincin ya tattara sai ya narke shi kuma ta tura shi zuwa hanji karami idan ta tura shi zuwa hanji karami an ce shi hanji karami a karkashin uwar hanji ike daga daga bangaren hagu sai ya narka wannan abincin narkawa ta biyu bayan ita uwar hanji ta narka sannan ko bayan haka shi wannan hanji yana da ƙofofi baki wanda ya haɗu da ita hanta ita kuma hanta shehu yana cewa na hamra alal yamin <coughs> wato wani nama ne jawur amma daga dama ike min tahatil kalbi daga ƙarƙashin zuciya ita zuciya guri ne kamar ziga zigi saboda aiki take tana ta harba daukan zafi take haka ubangiji subhanahu ta'ala bai saka ta kusa da kwakwalwa ba saboda idan tana wannan harba kwakwalwa ita kamar bangare wato ita zuciya kamar bangaren masana'antu ne ita kuma kwakwalwa gurin da ke bukatar nutsuwa da shiru don haka sai Allah ya nesanta su sannan kuma sai bai hada wato hanta ko uwar hanji da kuma inda zuciya take ba saboda sai ta dinga tafasa ta sai ya nesanta sai ya saka wannan daga kirji sama-sama daga ɓangaren hagu sannan ita uwar ya zo kuma ita hanta ya ta daga dama sannan kuma a tsakaninsu ya saka uwar hanji ya ta kamar zunguru daga ƙarshe kuma ya ta kamar tukunya wanda za ta karɓi abincin da ake bukata sannan kuma ya sa mata hanyoyi tun daga baki makogoro har zuwa inda za a tadda uwar hanji ɗin da malamai suke cewa da ya yi ta gajeriya daga ka zuba abinci kurin cikinta zai shiga to da yunwa ta kama mutum in ta yi ƙarfi kurin sai a gawar hanji daga baki ta fito to don haka ubangiji da hikimar sa'i mata wannan ya kuma saka mata wayannan halittu daban-daban to sannan ubangiji subhanahu ta'ala da ya tashi sai ya hanta ita kuma hanta ita ce mafi ƙarfi a cikin jikin ɗan adam wadda ina jin kusan har yanzu ba a taɓa dashen hanta ba ana da shan kuma yamma ban da ita ita kaɗai malamai sun ce tana aiki ya kai kala saba'in ita hanta daga wannan sai wannan duk abin da aka zuba mata shine take karba to shine anan shehu yake faɗa cewa idan aka zo ita wannan hanta tana cikin ƙarƙashin zuciya ne bahuhu salisan sai ta narka abincin narkawa ta uku sannan bayan ta narka shi sai ya siru ma'an ahmara muktalifan ala arba'ati asnafin sai ya zama wani irin ruwa ja wanda ya cancanza amma yana da dangogi guda hudu sai ce al'awwalu idan aka Allah ya tura wannan abin ya shiga cikin hanta idan ta tafarfasa shi ta narka shi sai ya zama abu hudu a cikinsa na farko akwai ragawa wani kumfa safarawiya wanda yake mai ɗorawa ɗorawa amma shine kumfan da ake kiransa shawara shi wannan kumfan in ya tashi sama ike haka ba shi da nauyi sai ya kumfa sama don haka kalakallahu alhal mararata sai Allah ya halicci mama shi kuma huwa kisun ita matsarmama wata jaka ce mu'taridun bainar kabidi wal ma'ida wadda Allah ya saka ta tsakanin hanta da uwar hanji amma ita tana sama da hanta saboda abin da yake fita daga cikin hanta sama ike ba shi da nauyi sai Allah ya ta daga sama kurin sai ta karba kayanta ta tsotse shi kawai to bayan wannan sai ya ce lahu muttasilin bil bilkabidi wato yana saƙe yana da dangantaka mai ƙarfi a na ke jikin hanta tamtassu min ha hazihin ragawa wannan matsarama ma ita ce take tsotse wannan kumfan wata ta taba'u ha a auƙatin ilal ma'ida sannan kuma a wani lokacin sai kuma ta tura wa uwar hanji in ta tsotse zai ta tura uwar hanji yu'inuha bi kasaratil hararati wannan ruwan shine yake taimakon uwar hanji da tsananin zafin da take iya narka abincin da take narkawa asani abu na biyu daga cikin abinci wanda in hanta ta narka yake zama shine fadlatu dami wato a samu wani rara ko kuma dan diddiga ta jini shi kuma nauyi ne da shi sai ya kwanta kamar yadda za ka zuba wani abu ya diddiga a cikin ruwa ya koma ƙasa ya kwanta to shi kuma haka yake saudawiya shi kuma baki ne saboda haka lahaddi halu Allah ya tanadar mata saifa ita kuma sai ta zama daga ƙasan hanta saboda ƙasa ike yi kawai yana sai ta zuƙe kayanta wanda yake sama sai Allah ya ɗora shi a sama sai ya ja kayansa wanda yake sai aka yi shi daga ƙasa ya zuƙe abinsa wa huwa jauhun laha salasata afwahin ita ihali dinnan saifa wani abu ne jaka-jaka yana da baki guda uku Allah ya halitta ahaduha ɗaya daga cikin bakin ilal kabidi ya tafi zuwa hanta dama ita hanta tana da abin sa babul kabidi kofar hanta ta musumin ha hazihil fadla ita shi wannan bakin da ita fi zuwa ita hanta shi tsotse na ita hal din ita shaifa shi tsotse wannan ragowar na jini wanda kwanta wata da fa'o min ha ashiya a ilal ma'ida sai kuma ya tura wani daga cikin wannan da ta tsotse ɗin ita saifa sai ta tura wa uwar hanji shi kuma zai taimake ta wajen jin sha'awar abinci falfan wasani baki na biyu na ita wannan uwar ita wannan saifa ɗin shi kuma abin da yake yi inu humudatin sai ya taimaki ita uwar hanji bi humuda da abin da ake kinsa acid wato wani sinadari humuda kenan acid shi sa yi cewa أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا shine ma'un himudi wato ruwa na acid ita wannan sai fa sai ta tura ta bakinta na biyu sai ta tura wa uwar hanji in ta tsotse jinin sai ta wannan ruwan da ya baki na amai din wanda yake mai tarabtarab taraf ya tare ya kasa in ta tsotse shi sai ta tura wa uwar hanji wanda zai bata wani aiki na daban baki na biyu kuma sai sake tura uwar hanji amma asid din zai tura mata abin da zai taimake ta da shi shine wadatul hadimi da shi take iya narka abinci wato narkuwa ta sosai ku yanda ake bukata wannan ruwan ne walfamu salis baki na uku ma muttasilin bil burmi shi kuma ya sadu da burmi wato babban hanji shi kuma idan ta tura a wata mahaɗaci tsakanin uwar hanji da hanji din da kuma ita hanta idan ta tafa ta tura wa hanji karami shi kuma sai ya tura babban hanji idan ya tura babban hanji shine ya dafa'u ilaihi ma baƙi min da la fayan zilu ma alga'idi duk abin da ya ragowar mara kyau din sai ya tura shi shine babban hanji in mutum ya tsuguna zai bayan gari shi kenan sai ya fita ga baki ɗaya haka ubangiji ya tsara wa saifa kofofi guda uku wata ke haɗe da zuciya da hanta ta zuƙe wani ruwan ta ba wa uwar hanji sannan ta zuƙe wani ruwan ta ba ta yana zai narka abinci sannan ta zuƙe mara da amfani shi kuma sai ta tura shi uwar sai ta tura shi gurin hanji yanda idan mutum tashi yin bayan gari shikenan sai ya fita wannan a bangare ɗaya kenan sai ce a salisu wato a cikin bangare na biyu kenan ya faɗi cewa akwai ragawa wacce take ta shawara akwai kuma fadlatu damin wanda yake ragowa ne na jini wanda yake zama tarab-tarab mai kauri wanda yake fita to sai ce na uku kuma shine fadlatun ma'iya shine rara ta ruwa khalaqallahu lahal halkula. shi Allah ya halittar mata alkula koda ya musu hamin alkabidi ita koda sai ta tsotse ruwan daga cikin hanta wato yanda abun yake idan hanji uwar hanji ta gama narka abinci ya narku a gurin ubangiji subhanahu tala da hikimar sa wannan abincin bai gama narkuwa ba wanda babu abin da zai iya narka shi kamar haka a duniya to sai kuma ta tura wa hanji karami shi kuma ya karba sai ya sake diga masa nasa ruwan sai sake narka shi idan ya narka shi to shine ake samun ah, wato sukari mai ninki biyu da sukari mai falon daya da vitamin C da vitamin B da vitamin Y duka vitamin A duk sai ta gama da shi to in ya gama wannan sai kuma ya turo wa hanta ita kuma hanta in ta karba ita ce za ta yi aikin tafasa shi ita kuma Allah ya sa tana da wata shabaka guda uku shabakan nan kamar koma take idan ta narka ita kuma ta haɗa shi sai ta fitar da jiki abinda jikin mutum yake so na karfe iron sai ta ware shi vitamin iri-iri sai ta ware shi ruwan da yake da bukata sai ta ware shi komai da komai shikenan in ta gama wannan to kuma sai ta tattara ta san cewa dan adam jikinsa yana da bukatar jini a wani lokaci lokacin da larurar karancin jini za ta same shi sai ta taskance wani jinin ta ajiye saboda larurar karancin jini watakila kafin a nemo jinin da za a kara masa in ba wannan sai ya mutu sai ta ajiye lokacin da wata musifa ta samu mutum jininsa ya kare kafin a zo a ƙara masa ita zai ta dinga turo wanda zai rayu haka ubangiji ya tsara wa hanta subhanahu wa sannan kuma sai sake tsara mata cewa jini kututun da yake da shi ita ce take auna shi take tura wa zuciya sannan kuma na uku tafiyar da jinin ike a jikin ɗan adam da zuciya take kaiwa ita dai hantar ita ce take saisaita shi kar ya hau da yawa kar kuma ya kasa sannan bayan wannan kuma ita ce take dama jinin tun jinin yana gurɓataccen sai ita ce take zama shi akwai abin da suke sa tashin akwai abin da suke sa muyu'a to tashin shine jinin ya zama mai kauri muyu'a kuma shine ya tsinke kamar yadda mai dama koko take ko mai dama kunu idan ta yi rashin sa'a sai ta yi shi ya tsinke idan ta yi rashin sa'a sai ta yi shi yake barbar in ta yi shi ya zama daidai to shine kunun da kowa zai sha to haka hanta take wa jini shine amaliyatul muyu'ati wa shi shine ittizam sai ta daidaita jinin sai ya zama daidai yadda zai shiga cikin kowace irin gaba da kowace irin jijiya ta jikin dan adam ikewaya sannan kuma ita ce mazaunin kastam ba ta barin bako ya shiga duk abin da ya shigo cikin abinci ya shiga ta nan in ya shigo cikin ta za ta gane shi sai ta tattara shi sai ta mayar wa da hanji shi kuma sai mayar wa da babban hanji shi ke sai mutum ya kashe yadda shi sannan wa'yansu cikin halittun in ta bata yadda da su ba ita take take bin su ta kame sai ta ɗaɗɗaure su in ta ga halayensu ya gyaru ba za su cuci ɗan adam ba wallahi sai kuma ta sake su haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ta ita ita ita hanta ita ce tana da aiki ya kai kala saba'in inda malamai su faɗa a jikin ɗan adam kai baka san tana wannan ba bata isa kuma ta saba ba tunda haka yace mata ta yi shi za ki ta sabbihi sama rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wannan shine qaddara fahada ya tsara komai kuma ya shiryar da shi kan yadda zai aiki tun daga ran da ya wana shi shikenan kowanne haka zai tafi ba wanda zai fasa wannan abin sai dai mu da suke wa aikin mu ne muke da ikon da zamu Allah zai ce mu gabar mu ce masa ba za mu yi ba ya ce mu yi mu ce ba za mu yi ce kar ku yi kaza mu ce sai mun yi ya ce ku yi kaza mu ce ba za mu yi ba amma duk halitta ke jikin mu ita ba ta saba masa sai dai mu masu halittar da suke wa wannan hidimar to mu muke saba masa abinda da dama muke wa subhanahu wata'ala to da yake halimu ne sai ya kyale mu sai ya rufa mana ashiri wanda in ya tona ashiri ba mahalukin da zai zauna da mu sannan kuma sai ya kau da kai ce da rana ya buɗe ƙofarsa duk wanda ya saba masa da daddare ya tuba sai ya karɓa da daddare kuma wanda ya saba da rana sai ya buɗe ƙofa sai ce wanda ya saba da daddare ya tuba ya zo ya karɓa in ya tuba sai ya karɓa sannan in aka tuba din sai ya murna fiye da mutumin da yake cikin sahara inda makwarwar ruwa ta fi zinare dabbarsa da kayan ruwansa ta ɓata Ina jiran mutuwa kuma Allah ya dawo da ita yadda yake murna da wato mutum ya saba masa ito ba ya fi haka to haka duk karamcin Allah subhanahu wata'ala yake to haka muke ce kullum abincin da muka ci haka ake masa ubangiji ya sassaka waɗannan halittu ita wannan hanta da take wannan aikin sai in ta tafasa shi din to sai ya kumfa sai kumfa na ɗaya yawa sama shine ɗorawa shi shine shawara in aka bar shi a ranar shawara sai ta kashe mutum to sai ubangiji ya halarci matsar mama daga sama sai ta zuke shi kawai sai kuma ta sake tura wa uwar hanji inda zai mata amfani ɗaya kuma kumfan sai ya ƙasa ya diddiga ragowar jini ne in ya ƙasa shi kuma in aka bar shi a ranar kuturta za ta yaɓe mutum gaba ɗaya ba inda za a samu saka tsinki a jikin saboda kuturta ita kuma ihala sai ta janye ita kuma ta janye sai Allah ya mata baki guda uku ɗaya sai ta tura wa uwar hanji akan yadda zai zama mutum yana jin sha'awar abinci ɗaya kuma sai ta ɗiga mata yadda za ta samu damar ɗaukan zafi ta zama da duk abin da aka zuba mata na abinci ta narka shi yadda ake buƙata ɗaya kuma sai ta turo shi inda ta gaba shi da amfani sai koma cikin hanji shi ko sai karamin hanji sai tura babban hanji da mutum ya tashi yin bayan gari sai fudda shi wani lokacin mutum ya ci wani abin ya tsuguna bayan gari sai gan shi karara so da ba shi da amfani hanta ta ture shi ko kuma ta gama da shi ita wannan saifar ta janye shi ta tura to sannan kuma ita hanta cikin jini ne wato jijiyo ne da ita mutsi mutsi mutsi mutsi to wannan jinin da take mai da abincin ya zama jini to shi kuma jiki baya buƙatar wato wani abu sai jinin to don haka kuma jinin a cikin wannan hantar ba zai iya tafiya ba saboda gurɓatacce ne an riga an gama dama shi ba a tafi da shi inda za a tsinka shi ba to ba zai iya yawo a ciki ba sai Allah saka shi cikin pipe shi ko pipe din shine ruwa sai saka jinin tsakanin a cikin ruwa ga jinin amma ruwa ne pipe sau saboda haka haɗe suke tafiya shi yake iya tafi da shi cikin wannan jijiyar to idan ya fitar ga cikin jijiyar a lokacin kuma in ya tafi inda zai je jikin zuciya ita kuma ta karɓe shi ta kai wa huhu shi kuma huhu ya tsinka shi zuba masa iskar gas ya juye ya zama ɗaƙa wata zama energy wanda zai juya jikin ɗan adam a lokacin baya buƙatar ruwa So da aka sai ubangiji ya halici ya halici koda ita kuma sai ta tare jinin sai ta zuke wannan ruwan a lokacin da ba a buƙatar sa shi kuma inda zai wuce din nan ko ba sai ya shiga cikin pipe din ruwa ba pipe din da aka tsara aurida ce ita za ta iya ɗaukan sa aka sai ta fita aurida sai ta fita to wannan ruwan da ta tsuke shi ita hanta a ita koda shi kuma yana da abu guda biyu akwai wani daga cikin ruwan sai ta tsotsa shine za ta samu kitse wanda za ta rayu ragowar kuma sai ta tura wa mafitsara na mutum ya tsuguna sai fitar da shi kullum abin da muke haka ubangiji yake mana su wani wata ya shi ne wanda zai kaddara fahda ya halitta kuma ya shirya da halittar ga yanda yake so ta kuma haka take tafiya alkabir kabir al-muta'al yace to shine yace al-fadlatus as-salisa fadlatun ma iya khalaqallahu al halkula. shine rara ta da ubangiji ya halitta mata matsarmama ya halitta mata koda ya musu haminal alkabidi dai tsotse ruwan daga cikin hanta fa kuna min ha ta sahamil kula a nan ne ake samun sinadarin kitsan koda ɗin walbaƙi yanzu la ilal masana sauran kuma sai koma masana shine mafitsara fatar da fa'uhu dabi'atu bawlan sai kuma ɗabi'ar dan adin sai ta turo shi ya zama bawali arrabi'u abu na hudu in hanta ta tafasa abincin tafasa abincin da ya shiga shine alhalis min zalika tatacce daga ciki dama in fitar da wayannan wato wannan shawarar da wannan aman da kuma wannan ruwan to sai fa kuma tsuran abin da ake bukata jikin dan adam din shine alhalis wa huwa gizau shine tsuran abincin ya dukulu fi irkin kabirin sai shiga cikin wata jijiya mai girma min a alal kabidi wacce take saman daga saman ita hanta din yamtas ko ya musu zalikal khalis kalilan kalilan ita wannan jijiyar babba ita ce za ta dinga tsotsar wannan tataccen abincin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sun mayan ƙashin irƙaini sannan kuma in ya sama sai ya rabu ya zama kuma jijiya guda biyu a ma. yas'adu ila a'alil badini. daya jijiyar ta yi sama ila a'alil badani zuwa madaukakin jiki ya zuwa kwakwalwa sannan wayan farishu irkan kabiran ko kasiran sannan kuma sai ya buɗi zama jijiyoyi masu yawa kibaran au shigaran manya-manya ko ƙanana wasani ya habidu ila asfali sanabi kuma jijiyar sai ta komo ƙasa kazalika yanshuru kullu irqin sai kowace jijiya kuma sai ta fansama bi kisbihi ko a cikin rabarabansa faye kunu ko faye siru min zalika madatul lahmi wa dami sai kuma faye kunu min zalika madatul lahmi wa dami sai kuma sinadarin jini da na nama shi kuma sai ya zama a wannan amma yadda abin yake in ya fita jijiyar da yake shiga ne yake ta fansama din wato in ya fita wannan koda ta tsotse jinin ta tsotse ruwan to sai jini gurɓatacce baki irin mai kauri to akwai akwai jijiyar da Allah halitta wanda yake bada ita ake kiranta aurida ita ko mai ƙarfi ce sai ya cikin ta ya wuce daman sama zai yana wucewa ba zai tsaya ko ina ba sai zuciya in ya je zuciya sai ta buɗe sai ta shiga cikin aljihun zuciya na sama kuma na dama in ya shiga wannan to kuma in ya cika sai kuma wannan tantanin akwai wani abu da ke yasa samama shi kuma sai ya buɗe sai jinin ya zuba aljihun zuciya na ƙasa na dama in ya shiga cikinsa ya tattara sai kuma zuciya ta harba shi ya sake fita ta cikin wata da dai ita ma jijiyar aurida ce da ne in ta fita ta cikinsa sai ta harba shi sai ya shiga cikin huhu to idan ya shiga cikin huhu huhu ne zai tsinka shi sai ya zama tsararo irin yadda muke ganin su sai ya zama ja sai zuba masa sinadarin gas a ciki in ya zuba masa oxygen to daga nan kuma sai huhu ya gama aikin aikinsa sai kuma ya tura shi yana fita daga huhu nan kuma jijiyar ita kuma ba wahid ba ce sharyani sunanta ita kuma kamar irin roban nan da kananan yara mai maciji da suke hurawa dinnan kaga tana ne da junanta ita kuma haka Allah ta ba ta da kwari saboda ita tsinkakken jini take ɗauka ba kamar wari ba da yake ɗaukan gurɓatacce mai kauri shine sharayan in ya shiga ta cikin sharayan ɗin ya riga ya tsinke ya yi ja to kuma sai ya shiga aljihun zuciya na sama na hagu yana shiga ciki sai ya cika ta in ya cika wannan sai sammama ta buɗe sai kuma shiga na ƙasa yana shiga na ƙasa to jijiyoyi ne ga sunan sun yi sama sun yi ƙasa sai ta harba a cikin duk sakan takwas sai ta kai jini kwakwalwa a cikin duk sakan goma sha shida sai ta kai tafin kafa haka za ta ta yi ba za ta daina ba sai ran da aka fasa kukan mutum to wannan shine abin da shehu yake faɗa irin aikin da ake samu a jikin waɗannan wato halitta to shine a nan yake cewa akwai sihul badanu in kanal giza'u sahihan sai jiki ya lafiya idan abincin ya zama ingantacce ne wa in zadal akhlaqu ala zalika hasal al maradu amma idan halɓu na jikin mutum ya karu to sai kuma rashin lafiya ta faru sai ce <coughs> ah, bi ziyadati tilka ɗabi'a da ƙaruwar wannan ɗabi'ar a nan gurin yana gaya mana ne akhlaqi na jikin mutum ya gaya mana kamar da muka wuce dan daman karatun sai da ta shimfiɗa halɓu na jikin mutum akwai zafi akwai sanyi buruda da harara akwai yibusa akwai Ruduba sannan a jikin mutum ɗin an yi tsari akwai safara wato shawara akwai wanda Allah ya gina jikinsa wato mafi yawan halittarsa sinadarin da yake na shawara ya fi yawa a jikinsa akwai kuma saudawi wanda shi kuma amai ne ya yawa a jikinsa akwai balgami wanda majina ce tafiya to wannan sune akhlaq idan aka yi rashin sa'a shawara ta ɗan yawa a jikin mutum to rashin lafiya za ta faru idan kuma aka yi rashin sa'a amai ne ifi yawa to rashin lafiya za ta faru idan aka yi rashin sa'a jini ne ifi yawa to rashin lafiya ce za ta faru idan aka yi rashin sa'a majina ce ta fi yawa to rashin lafiya ce za ta faru to shehu yana so ya gaya mana ta hanyar abinci da muke ci da ba ma aunawa kowane abinci yana da abokin zubinsa akwai abincin da shi ke ƙara yawan amai halka na amai in kana cin su to zai tashar maka da amai akwai abincin da in kana ci shi ke tada majina akwai abincin da in kana ci shi ke tada jini akwai abincin da ke shi ke tada shawara to shi ne ke cewa in abincin lafiyayye ne baya ta da ɗaya daga ciki ko kayi shi a aune to za ka samu lafiya amma da an yi rashin sa'a bangaren amai ikaru ka ci mai tada amai ka dinga yawancinsa to har ya tayar maka aman ya ƙara maka sinadarin amai ya yawa to za ka faɗi rashin lafiya idan kai ta cin wanda yake ƙara sinadarin wato jini jinin ya hau yawa to za a ce jinin mutum ya tashi in kuma ka ci wanda yake ƙara shawara to shi kuma za ta tashi to shi abin da shehu yake faɗa mana a nan sai a gaba ne zai dinga lissafa mana ga yanda ake cin abinci wanda in ka ci kaza ka ci kaza zai tashi kaza to ga yanda za ka yi maganin sa in ka ci kaza ka ci kaza ga yanda za ka yi maganin sa zai kuma gaya maka irin yanda ake cin abinci da damuna domin jikinka ga yanda yake ga yanda yake in ba haka ka ci ba za ka yi lafiya ba sai ga maka yanda yake cin abinci da rani zai ga maka yadda ake cin abinci zamanin ɗari da lokacin da ake yadda ake cin abinci zamanin bazara kuma zai ɗauko maka irin su gero su dawa su masara su shinkafa zai ga maka ɗabi'ar kowace da irin cuta take tarawa zai gaya maka nama na shanu ga yadda yake man shanu ga yadda yake nonon shanu ga yadda yake zai ga maka nonon akuya da naman akuya da na tinkiya da naman da ake farautowa da naman tsuntsu duk sai ya lissafa maka daki-daki ya ga maka ga inda baka kiyaye ba za a ganka rahoho kana tafiya a zahiri amma baka da lafiya to in ya gama zai ga maka yanda ake yin exercise na jiki yanda ake kaza a ƙarshe kuma zai mana gana akan zuciya inda zamu gamu da Allah lafiya to wannan shine abin da yi shi yasa kaga malam Sa'adu Zungure yake cewa Shehu Abdullahi hakikata. ya bar mana gadon gaskiya muka lalata muka wargaza gashi shi an yi mana dariya ya yi tsari bawan Allah nan ba na wasa ba ya gaya mana duk yadda zaka kula da jikinka hatta aswakin nan shi ya gaya maka yadda ake yin sa a shari'a da kalmomin da ake faɗan za a aswaki da wadda za a faɗa an gama da yadda ake jika kan aswakin da yadda in ka gama goge aswakin za ka duk sai da sai lissafa shi komai da komai yadda cikinka zai zama lafiyayye shi ya gaya maka yadda za ka yi a duk mako ga yadda ya kamata ka yi wannan allah ya saka masu da alheri kuma allah ya ara mana lokacin akan yadda za mu samu dama kuma Allah ya buɗa mana ya haskaka mana Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara ɗaukakarsa da daraja ta lahira Allah ya ƙara masa kusaci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya amfane mu da wannan ilimi nasa duniyan wa ukhra idan mutum da ya bo can ka'idoci ko abubuwan da ya ci na abinci suka narke sai ce ya shekul badani in kan ligiza'u sahihan jiki zai lafiya in dai abincin ya zama lafiyayyen abinci ne to in za da akhlaqu ala zalika hasala al-mardu amma idan akhlaq na jikin mutum wato kwaɗi da Allah ya masa wani wato an kwaba shi ne da akwai amai akwai shawara akwai jini akwai majina to wani ubangiji yakan sa kwaɓin amai ya fi yawa a jikinsa sai ake da shi saudawi wani kuma faɓin shawara ne kan ɗan yawa sinadarin ya yawa sai ya zama safarawi wani kuma faɓin jini sai ya zama damawi wani kuma faɓin majina sai zama balgani wani kuma sai ya zama utadil daidai wa daida to sai sai in mutum yana cin abinci abin da ake ci yau da gobe to akwai wanda shine ike tada amai in dai ana cin sa to wannan sinadarin jikin mutum na amai zai haɓaka iyawa muddar ya haɓaka yawa wuce ka'ida to mutum zai rashin lafiya haka kuma in yana cin abincin da mai fada majina ne ya sa kwaɓin majina ya haɓaka to mutum zai rashin lafiya idan zai ci wanda yake tada shawara to kwaɓin shawara ne zai haɓaka sai mutum ya rashin lafiya to wannan su ne wanda yake faɗa ɗin cewa wa in zadal akhlaqu ala zalika hasal Lamardu ya bi su tilka ɗabi'a wannan ɗabi'ar in ta da sai rashin lafiya to shine a yanzu kuma shine zai mana maganar yanda ake samun kowanne iyawa ɗin ya haɓaka a samu rashin lafiya sai ce fa ziyadatu khalqi safara ƙaruwar shawara a jikin mutum abin da yake kawo ta sai ce bi aka da giza ilhari wal yabisi ta yawan cin abinci wanda yake mai ɗabi'ar zafi kuma wato mai bushi saboda akwai yabusa akwai ruɗuba akwai harara akwai buruda wadda muka karanta su wanda su ne ɗabi'ar halitta ga baki ɗaya to abinci akwai wanda yake wato haron mai zafi ne kuma ya ji sun kuma mai bushi ne ba shi da tsaita ba wai sai kaga tsaitar a fili ba shi a ka'idar ɗabi'a shi haka take to shine sai kawo misali da abincin da yake da sai ce kal asali kamar zuma ita zuma hara ce ya bisa tana da ɗabi'ar zafi kuma tana da bushi sannan wasumi da kuma a tafannuwa ita ma tana da wannan ɗabi'ar har ce ya bisa idan mutum zai dinga yawan cin tafannuwa to wannan safara ita shawara za ta yi yawa a jikinsa in zai dinga yawan shan zuma ya zama ɗabi'arsa ce kullum ya takabta zuma to wannan shawara za ta yi yawa a jikinsa sannan kuma sai ce wala hamul kabish sai naman rago kuma ya hasulu min husuda'un fil ra'shi shi kuma ana yawancinsa shi ma yana da wannan ɗabi'ar sai a dinga yawan samun ciwon kai Latin naumi da kuma karancin bacci ko hararatin lamsi da kuma zafi a jikin tafin hannu duk wanda ka zo gaisawa da shi sai ka ji jikinsa zum zafi to wannan shine hararatin lamsi fa in adalahu idan mutum ya daidaita shi bai damajil asida ta hanyar magance ciwon kai wa akali baridin ra'ibi da kuma cin abinci mai ɗabi'ar sanyi kuma mai ɗaita to saha sai mutum ya lafiya in yana cin wayancan ya yawa shawara za ta yi yawa a jikinsa to sai ya nemo abincin da yake raɗabon baridon to yana cin sai ya komo daidai wa illa ce in ba haka ba yi kudi ilal istirahat sai abin ya bashi zuwa cutar shawara sai mutum ya kamu da shawara wal aurami sulba da kuma kumburi wanda yake mai tauri wato zai kunkumbura amma ba irin kumburin da zai ruwa a fasa a matse ba shine al auramu sulba za a same shi da wannan ko al'auramu salba ga kumburi amma mai tauri ba inda za a taba a ce an huda shi da wani abu ko masa sakiya ya fita to duk wannan shi yake kawo haka yasa mutum da yake fama da ita shawara ce ga duk kumacinsa sun kunkumba da sai a dinga cewa ka gan shi nan mai fara ne to irin wannan ne sai wa humal gibbi sai kuma sai kuma zazzabi shi humal gibbi dan zazzabi sunaye ne da shi akwai humal rubu akwai humal gibbi akwai humal mudibika to ita humal gibbi hiya lati tanubu yawman wa tajibu yawman ita ce wadda yau za ta zo gobe kuma ta dauke jibi ta dawo gata ta dauke haka zai dinga yawa mutum amma humar raji'a ita ce zazzabi irin na malaria wanda zai waye gari kamar dilla asar mutum zai wuni lafiya ma daga yin la'asar sai gab gab gab gab gab to wannan ita ke kira humar raji'a amma humal gibbe ita ce yau a yi zazzaɓi gobe kuma a ke ji ba a yi zazzaɓi gata a wacce ke to ita waccan cuta ta shawara ita ce take haifar da wani haifar da kumburi ta kuma haifar da shi wannan irin zazzaɓin na yawai ya zo gobe ya wuce yawai zo gobe ya wuce to shi kuma malam ba abin nan tsarin bahaushe a wajen shara da ya ga ido ya kore shi ke na sai ce a dinga jika a dinga tafasa abin nan darbejiya da safe dinga ɗaɗɗaka yana cika cikinsa shi kenan a ƙarshe sai shi kuma ya faɗa cikin garari da shi mafi yawan kore na ido in ka gan shi yana yi to mafi yawa a akasari ba shawara ba ce ciwon hanta ne ita kuma hanta ba ta son ɗaci da mutum ya ji sai abin ya rikice sai ya ɗauke shi ranga-ranga a tafi da shi asibiti to mutanen mu suna ta irin wannan da mutum ya ga idon ɗansa ya fara yin kore yana ƙara zama fatau ɗin nan to ba zai dinga jiƙa ko tafasa wannan ina ba shi ba ita ita darbejiya sai ma zai ga likita kafin ya ga likita da ya ga wannan ya ga zai ja masa lokaci dama ya dinga sofenta sai dinga bashi in wani zazzaɓe shi yana ta jin wani abu daga ran da ya fara bashi fenta ya bashi kwalaba ɗaya biyu uku ya sha rana ɗaya zai ga abin ya fara sauki dinga bashi rake yana sha gulkur yana sha zuma yana sha da ya ga likita zai nuna masa abin da zai sai sa shi ta bashi abu mai zaki nan da na sai ta watsake ta koma daidai kuma a cikin maganganun da muka yi a baya mun ce dama annabi alaihi salamu daga cikin tsarinsa in zai sha ruwa sai ya zuba wani abu mai zaki a ruwan sannan ya sha saboda hanta ta samu cikakkiyar lafiya to wancan kore na ido ba shine ke nuna alamun shawara ba sai dai ba bahaushe ne kawai idan ke nan da na sai dinga ɗirga mutum daci in aka yi rashin sa'a hanta ce da matsala shi sai ta rikice gaba ta to sai shahu ya ce fal ya ji tahid lallai ne mutum ya iya ƙoƙarin sa fi musa sahara cikin abin da yake wato fitar da ita wannan shawara maganin da yake narkar da ita raba mutum da ita shine musahil shi musahilu a ka'ida ta larabcin ake musahil wato abin da yake warware ciki ya sa mutum ya ta tsuguno ya gudun dawa da abin da yake cikin sa ifata shine musahil idan ka sha musahil balgami to gudawa za ka yi ta yi duk abin da yake ciki sai ifita shi ma safara din in ka sha maganinta wani sai dai ka yi ta tsugunawa wani kuma sai ka yi ta amai duk abin da yake cikin wani abin sai ya fice shi kenan sai mutum ya zauna lafiya to sai ce sai mutum ya kokari ya nemi menene maganin da yake tsinkar da ita shawara yake wato zagon yadda ita fi fitar daga jikin mutum sai mutum ya je nemi wannan shi ko mutum zai nemi wanda Allah ya sa shi ke da maganinta ya bincika inda suke sai ya nema sai a bashi da ya amfani da shi kenan amma na son ja hankalin mu sani cewa mai zuma shi ne ke tallan zaki mai maɗi shi yake tallan zaki mai zuma sai dai a je a tar da shi a gida wannan ya isa kowa ishara eh, mai maɗi shi yake tallan zaki amma mai zuma sai dai a tar da shi a gida abin da nake nufi anan dan fito da abin sosai mafi yawan mutan da suke da magani kasadin ba sa talla ko ba sa yawo in kana nema sai ka bincika wane ne yake da maganin shawara kasadin kalbiyan ka je ka neme shi a duk inda yake amma kar ka yarda da masu yawace yawace ƙoran wannan ba dole bane a samu haka amma kuma lokacin ana samun wani abin na ubangiji kuma subhanahu wata'ala wannan za ga yana yawan amma yana da abin kamar yankan wuka shi kuma dan haka dai in an ga abin ba illa bace wanda aka san yana da wannan yana to in a iya amfani da shi amma kuma duk ka'idar da ibayar to mutum sai ya bita kar ya kuskura me abu ice ga yanda za a yi shi kuma dubi girman jikinsa kamar yadda wani ya taɓa ya zai ce ba shi da lafiya majina ta dame zai ba shi magani kamar ƙwayar dawa sai ce kwaya ɗaya zaka sha in an samu tsawon lokaci kaza kuma ka iya shan ɗaya da ya zo sai duba jikin sai girgiza jikin ya ce wannan girman jikin shine za a ce kamar kwayar dawa ta isar masa ba sai ya sha biyu ba ya sha biyu ya dinga shiga ban ɗaki tun yana iya gudawa iya tsarki ya fito sai ta kai ya kwanta a kwance shame shame haka yake yi sai aga yana miƙewa yana buɗe baki yana miƙe yana buɗe baki sai asibiti a guje aka je likita ya ta fama da kyar ya tsaye da abun aka yi ta magani da ya samu sauki aka bashi ya gida yace kullum sai an dafa masa kaza sai an kwan arba'in ana masa ka ana dafa masa kaza ana bashi tafiya ma sai da aka koya masa tata ta kamar karamin yaro da ya samu sauki sai ce jin nake kwana da ihu wai wannan ake buɗe bakin da aka yana miƙe kafa shi shi ihu yake iya karfinsa to maganin ya riga cinye karfin kakaf ko murya ba za a ji ba to rainin wayo ne ya raina maganin yace wai kamar girman jiki har da girgiza dantse wai wannan maganin ya za a yi wai a ce kamar wannan ihu to da mutum ya yi la'akari sosai saboda lafiya tana da hatsari kwarai da aniya sanin wanda isan abu shine babban abu da annabi sai cewa in zaka je kai magani ka tafi gurin wanda ya iya ya san harkar maganin kar je gurin wanda bai sani ba ya sarwantar maka da lafiya domin baka da jari kamar ta sai shehu ya ce wa ziyadatu khalqid dami karuwar <coughs> ɗabi'ar jini a jikin mutum shi kuma yana faruwa da bi ikisaril harin raɗibi da yawaita cin abinci wanda yake mai ɗabi'ar zafi kuma mai ɗaita sai ba da misali ce kalba ɗa'ihi kamar biɗɗih shi ne addasmiya biɗɗih su ne wancan laraba suna ci da shi haf-haf ana ɗaukanta da cewa ita ita ce wannan da muke yin taushe da ita ah, kabewa wadda ake zuwa a yi miya da ita mutum a miyar ya zo ya dinga a dafe masa ita kurin ya zo ya dinga diban kabewa nan kamar nama yana ci in dai zai dinga wannan da yawa to zai tasarwa da kansa yawan jini kuma lamarin jini zai yawa jini zai taso masa ya yawa a jikinsa sai ya ce ya ƙa'u min husuda amma ana ya ce ya ƙaɗau amma abin ƙa'ida ya ƙa'u min husuda ne ta hanyar wannan ne ciwon kai ike faruwa sannan wa'i zamul uruk da kuma tashin jijiyoyi su birɗin birɗin jijiyoyin mutum wal galyanul harara harara ta jikin mutum wadda Allah ya zuba wadda yake jin komai ya gari ya zama daidai wadda idan ta sirare shine mutum zai dinga makyarkyata ga yana jin zazzabi sai a ɗauko bargo da waye a dinga rufa masa to harara ta sirare to wannan harara ta jikin mutum wacce ta sake jin duniya ta yi masa daidai ba sanyi ba zafi to ita kuma sai ta hau sai ta yawa cikin sai mutum ya rikice sannan wanda ba ku badani sai jikin kuma ya dinga tafasa ko sai dinga jin jikinsa yana zafi zau wanda in ka taba kai ba za ka ji zafin ba amma shi jikin nasa da balbala yake yi to wannan yau jini ne yakan kawo haka ce fa in da azalika bi damajil asda idan ya yanke wannan ta hanyar maganin ciwon kai wa shirbil halli da kuma shan hallo amma hallo mafi yawan mutanen mu suna fassara shi da kunu amma wannan hallin ba kunu bane irin na tsamiya magani ne mutum ya kasashen larabawa yace na san hallo za su shi. sauran kantuna suke sai da kayayyaki irin na suke zuwa kasashe su siyo suna da sa sannan wa akalil hamidi da kuma cin hamid wato hamidu a tsarin dokoki na abinci larabawa suka ce hamid wato a cikin darajojin abinci ne abinci sun ce yana da wajen daraja shida akwai carbohydrate shine mafi yawan abincin talakawa a duniya sannan akwai <coughs> wanda yake fat ne wanda ake ɗaukansa sa kamar kitse ko na dabba ko kuma na 'ya'yan itatuwa to amma shi hamid din nan a cikin kitsen dabba da kamar man kifi ake samun sa da kitse na jikin dabba kamar man shanu ana samun hamid a jiki kamar wato man kifi ana samun hamid a jiki sannan kamar hanta a ci wannan kadai ita ma na samun hamid a jikinta sannan wani abun kuma a cikin abubuwan da suke kwarra ana samun hamir a ciki kamar tumatiri ana samun wannan ya ce to mutum ya zama na jinin ya hau ya yawa to sai ya samu abin da yake akwai homoda a cikinsa kamar su tumatiri irin waɗannan kamar ganyayyaki haka masu ɗan wannan to sai ya zama na wannan zai ci ko kuma hallu in yana cin irin wannan to sai ya rage masa bayan ya yanke wancan zazzaɓa wannan ciwon kan to ya ce in mutum zai haka yana daidaita cin abincinsa <laughs> to sai ya zama mai lafiya wa illa in kuma ba haka ba ka bari jinin ya hau din ya fudi ila galayani dami sai ya kai zuwa tafasa jini shine sai ka ga mutum jikinsa an ce yana borin jini sai ga jikinsa burɗin burɗin sannan wa humuratul ainaini da kuma jan ido sai idanun mutum ji su ja warramadi da kuma ciwon ido ramad shine ciwon ido mai ciwon ido ana ci da shi ramadanu to wanda bai san larabci ba mutum na cin ido sai ya ce yu'ani min maradil aini to da ya ce maradil aini wanda dai ya san larabci kuma ya san kambun baka ne ya taba shi wanda ba wuce yake sha maita wannan shine ainu <laughs> a larabci amma in ciwon ido ne ramadu ake sa da shi mai ciwon ido kuma ramadanu sannan wal jidri shine ya'yan rani kenan abin nan ya'yan rani zanzana ita ce jadri to mutum zai gamu da wannan wadda mamil da kuma damamil su ne ƙuraje duk su fito masa dummalo guda ɗaya mamil kuma da yawa wala auramin rahawa sai kuma kumburi wanda ita ba mai tauri ba in an taɓa gurin sai a jin shi laɓoɓo duk jini ne yakan kawo wannan sai ce fa ya taji ilal fasdi sai zama yana buƙatuwa zuwa tsaga wanda bahaushe yake cewa da shi shiban jini irin mutum yana a ɗan tsaga gurin a tsaga goshinsa ga jini kawai ya fita ya ce to yana buƙatar wannan wani hijama ko yana buƙatar yin ƙaho ko kuma sauran abin da zai iya janye wannan jinin aka shi a zuƙe abin to wanda ya gamu da matsalar jini to wannan zai yi sai ya ke sai ce wasu ya datu halƙil balgami amma